Wasika ta farko ta Yohana Yohana ta fari Sura ɗaya Muna yi muku shela game da wanda tun daga farko yana nan, wanda muka ji, muka gani da idanunmu, muka duba, muka kuma taɓa da hannuwanmu, wato game da kalmar mai ba da rai. Wannan rai kuwa an bayyana mana shi. mun kuma gan shi, a kansa ne muke ba da shaida, muna kuma sanar muku cewa shi ne mai rain nan na har abada, wanda tun da yake tare da uba, aka kuwa bayyana mana shi. Muna yi muku shelar abin da muka ji, muka kuma gani ne, domin kuma ku yi zumunta tare da mu, Zumuntar mu kuwa tare da Allah Uba, da kuma ɗansa Yesu almasihu. muna kuma rubuta muku wannan ne domin farin cikinmu ya zama cikakke. Wannan shi ne sakon da muka ji daga wurin ɗansa cewa Allah haske ne, kuma a cikinsa babu duhu ko kaɗan. Saboda haka, in mun ce muna zumunci da Allah, amma kuma muna ci gaba da tafiya cikin duhu, to, muna karya kenan, kuma ba ma bin gaskiya. amma in muna tafiya cikin haske, kamar yadda Allah yake cikin haske, muna zumunta da juna kenan. Jinin Yesu ɗansa kuma yana tsabtace mu daga dukan zunubi. Idan mun ce ba mu da zunubi, ruɗin kanmu muke yi, gaskiya kuwa ba ta cikinmu. Amma idan mun faɗa wa Allah zunubanmu, ai, shi mai aminci ne, mai gaskiya kuma. zai kuma gafarta mana zunubanmu, ya kuma tsabtace mu daga dukan rashin adalcinmu, in mun ce ba mu yi zunubi ba, mun mai da Allah mai karya kenan, kuma kalmarsa ba ta cikin zuciyarmu.